amfani da shi a jihar ko kansila bai sai tsere shi ba ko ya zama shekara takwas karshe da hawan jini da bakin ciki zai mutu ko ya zama shekara takwas ya gagara zuwa garin su garin su ba bai isa shiga ba shi kenan ya zama rufuji ya zama dan gudun hijira saboda ne saboda cin amana da aka yi a lokacin da ake mai ake kan shugabanci ku kalli shugabannin musulunci wayanda suka rike amanar al'umma sayyidina umar radiyallahu anhu ku ga irin yadda ya rike amanar al'umma gwamna ne na shi ya aiko masa ga kuɗi sun taru a baitul mali mun rasa ya mu yi da su Ya ce ku rasa ya za ku yace ce eh. abi ma'aikata duk wanda ba a biya shi fansho ba ko wanda ke da lip grand ko wani allowance ko ma menene duk a biya su gaba daya gwamna ya biya ya aiko yace mun gama biya har yanzu akwai sauran kuɗi yake to a dubi marayu da matan da mazajen su suka mutu da tsofaffi da basu da gata duk a samu su alawu yayi yayi ko yake har yanzu akwai sauran kuɗi yake to a zagaya cikin gari a samu gauro da gauruwa da tsulu da tsuluwa da bundaki da gauri da gwarangwari yake idan an samo su a musu sadaki da akwati mai taya da fantimoti duk kake tsammani a nan ne najeriya aka aiko aka ce to abin nan sun taru ya za a yi ai akwai koyar yadda za a yi shi za ta kaji ana ta tutuyar an tara dala biliyan kaza amma kuma ka rasa yadda aka yi da ita kawai ta ya samu wani lokaci ba kawai ya zo da katon aljihunsa kawai ya kwashi to wani ake da kulik Sai ce duk wata za ka saci miliyan ɗari uku miliyan ɗari hudu miliyan ɗari biyar me za ka daita shekara nawa za ka yi a duniya shekara nawa za ka ka bar 'ya'yan talakawa ba aikin yi ka bar makarantu 'ya'yan talakawa na karatu akan duwatsu suke zaunawa ka bar secondary school abincin da ake dafawa a boarding school dan talaka ba zai iya ci ba ana hada musu talge da sunan kuru ana hada musu gabza da sunan tuwo an basu sun kode sun je ne sun kanjame malaman an basu a gigice yaran a gigice kowa a kidime kai kai kadai ka kwace me zaka yi da kuɗi ka ɗebe da yayanka wasu na texas wasu na singapore wasu na california wasu na miami wasu na las vegas wasu na chicago to mun ji ya ci ya yi go dan banza akwai randa zai sake dawai. wannan yanayi ka ta ba ba sai ku ta saboda rashin ya sai Allah ya mai hankali ana ya duka sai ki kira shi kuma da yace ba ni da headquarter ba da jaki zai yi tuntube iraki yace sai na ji tsoron kada a tsaye da ni a ran Allah ranar tashin kiyama Allah ya tuni dini dan me ban masa kwana ba jaki da jaki a gwamnatin sai na Umar da jaki a gwamnatin Najeriya wanne mutum a gwamnatin Najeriya ba ba ya shiga albatin gwamnati ba da dan Najeriya ba ya shiga ina za ka yi da su a cikin zai zira kuri ne ka bar na kawo cikin asibiti wani zai so ka samu asibiti wani ya dauka wani ana haji ana wai ya taji da taja kana kuri da cikin mai na irin gajirai shi ba ke cikin gurbin da cikin teku ya cikin kwa kai ma san abu ya ya ce abinci biyu ko da bai kudin zanen Amerika ya ce shi muka zauna da biyu kudin dalar naira ɗari naira dubu ɗari biyu hamsin suka su biyu danin tebur suka ce suka tashi naira dubu ɗari biyu hamsin cin abinci ɗaya idan ka tana dubu ɗari biyu hamsin aka mata kiga ganin za ta iya na Lagos ko wani ta je ba ko wani fallaki mai abinci aka zauna aka ci wai saboda ka duke talaka ɗayan mutumi ɗakin nan zai kama hotel ɗin ya kwana annabi da breakfast da dinner ba ka rubuta ɗan bulata ko ake shi shi yasa za a saci kuɗin kamar an kunna su tare da bai saboda ko ya sauka ya saba nan kashe kuɗin bala'in ba zai wata rayuwa ce idan shiga sai gari kamin ya rasa kuɗin fara hawa an gara shi ke nan ne fara hawa idan aka kare ko da wani shi ke in zamo amma da yake yana samun balance diet abun bai bayyana ba sai ruba balance diet irin an balance diet can be found kamar ya haka sai ga ya dan dan da me ya ja ni da ya ya mu ya a lokacin da yake kalifa yana aiki a ofis sai esta sai ɗansa ya shigo ofisin da daddare ne ya me yake tafe da kai ya ce